dukkan albarka da ke wata ramadana muna roƙon allah ta'ala ya haɗa mu da ita dukkan jarrabawa da ke ciki allah ta'ala ya ba mu nasara akan jarrabawa ɗin ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare muna cikin suratu ali imrana sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani daga sama jiya idan zan tuna mun tsaya daidai kan aya ta tamanin da hudu ko eh, tamanin da hudu ko da uku 83 yau za mu tashi akan aya ta 84 insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya in akwai tambayoyi masu ma'ana bismillah an gama hada list na, media midiya din a fara da shi to Allah ya sa kare cinye lokacin to wannan kafofin watsa labarai ne na talabijin da rediyo har ma da social media platforms da suke isar da wannan tafsiri din a bisa ga waɗanda 'yan uwa suka ɗauki nauyi muke addu'a Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna zuwa yau an samu adadin midiya kafofi guda 72 da suke isar da wannan sako duk waɗanda suka ɗauki nauyi Allah ya biya su da gidan aljanna ya magabatan su ya ƙara musu arziki da rufin asiri ya kuma ƙara albarka a cikin arzikin da zuriyarsu na farko zuwa na takwas wanda ya dauki nauyi shine alhaji ibrahim gerawa gerawa oil mills na farko shine Radio kano am karfe 12 na dare zuwa karfe 1 sai Radio kano fm daga karfe 12 na dare shi ma zuwa karfe 1 sai freedom radio kano daga 11 zuwa 12 insha Allahu ta'ala na dare sai rahama radio kano daga 9 zuwa 10 na dare sai dala radio kano daga 5 zuwa 6 na yamma sai express radio kano daga tara zuwa goma na safe nta hausa na star times daga 11 zuwa biyu na dare sai katsina state radio daga karfe biyu zuwa uku na rana sai kuma na tara wanda ya dauki nauyi professor awwal mansur bindawa daga nta bauchi channels 9 tv daga goma zuwa sha ɗaya insha Allahu ta'ala na dare sai na goma wanda ya dauki nauyi Profesa Aminu Ahmad albarka fm na bauchi daga tara zuwa goma insha allahu ta'ala na rana sai na goma sha ɗaya professor sahalu junaidu daga na nta jos network center daga goma zuwa karfe goma sha daya. sai na goma sha biyu wanda ya ɗauki nauyi professor mb abubakar africa tvc daga takwas zuwa ainihin tara na dare sai na goma sha biyu na sha uku da na sha hudu wanda ya ɗauki nauyi alhaji lawat shehu talhat akwai nta zaria kaduna daga tara zuwa goma na safe sai kuma queen fm zaria daga biyar zuwa shida na yamma sai na goma sha biyar zuwa na goma sha bakwai wanda ya dauki nauyi alhaji shehu abubakar nta maiduguri network center daga uku zuwa hudu na rana sai nta kaduna network center daga biyu zuwa uku na rana sai nta gombe daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai kuma na goma sha takwas zuwa na ashirin da biyar wanda ya dauki nauyi alhaji ibrahim bagudo akwai nta sakkwato channels daga shida zuwa bakwai na yamma nta birnin kebbi channels daga takwas zuwa tara frcn radio nigeria kaduna daga shida zuwa bakwai virgin fm abuja daga goma zuwa sha daya na hantsi sai kuma farin wata tv abuja daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai equity fm birnin kebbi daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare sai raihan rediyo birnin kebbi daga sha ɗaya zuwa sha biyu na rana sai kuma na 26 da 27 wanda ya dauki na architect muhammad talladi akwai sunna tv daga 11 zuwa 12 na dare unity fm jos daga karfe 9 zuwa karfe 10 na safe sai na 28 wanda ya dauki nauyi alhaji habu mu'azu progress radio gombe daga 9 zuwa 10 na dare sai na 29 wanda ya ɗauki nauyi alhaji abdul dola fombina fm yola daga karfe 10 zuwa 11 na hantsi ko na rana sai kuma na 30 zuwa 35 wanda ya ɗauki nauyi in ce malam inuwa foundation hadeja akwai rahama tv kano bakwai zuwa takwas na dare jigawa talabijin dutse daga goma zuwa sha ɗaya na dare freedom radio dutse daga uku zuwa hudu na rana radio jigawa dutse daga takwas zuwa tara na dare sawaba fm radio hadeja daga goma zuwa sha ɗaya na rana muhasa fm kano daga tara zuwa goma na dare sai na talatin da shida wanda ya ɗauki nauyi honorable ahmad wadada aliyu sarkin yakin kebbi akwai meloni fm goma zuwa sha ɗaya na rana sai na 37 da 38 wanda ya ɗauki nauyi shine sheikh ridwan daga kumasi ghana akwai alfa rediyo kumasi ghana 104 sai kuma duka dai maimaici ne a midiya daya ɗaya live ɗaya kuma daga sha 11 zuwa karfe 12 na dare sai injiniya ibrahim unguru ya dauki nauyin na 39 ybc radio da maturu daga tara zuwa goma na dare sai finex habibat limited sun dauki nauyin na 40 zuwa na 41 akwai brtb maiduguri tv television a tv station daga 4 zuwa biyar na yamma akwai brtb radio daga tara zuwa goma na dare sai kuma hajiya yaya yar bese foundation sun ɗauki nauyin na 42 zuwa 43 ditv kaduna tara zuwa goma na dare sai alheri rediyo daga tara zuwa goma shi ma na dare sai hajiya rabi'atu kabir ta ɗauki nauyin alfijin rediyo katsina shine na 44 sai na 45 da bakwai waɗannan online platforms ne akwai sunna tv official live streaming akwai imedia tv live streaming akwai page da ke ɗauke da sunana sai kuma na 48 wanda ya dauki nauyi malam bello na gari gaskiya rediyo fm na ghana daga 12 da 45 zuwa 1 da 45 na rana sai na 49 zuwa na 50 alhaji hassan dan madamiko ko ko dan dami madaki foundation akwai rock radio fm 9 zuwa 10 na dare a taraba state akwai nta jalingo taraba state daga 10 zuwa 11 an sa alhaji hassan dan dami madaki foundation dan dami ko dan madami to sai a duba a gyara for record ko allah ya biya shi da gidan aljanna sai na hamsin muhammad ismail ya dauki nauyi na babura rediyo jigawa daga tara zuwa tara da minti hamsin na dare sai kuma hukumar gudanarwa na citizen fm abuja sun dauki nauyi na hamsin a rediyo nasu daga hudu da hamsin zuwa biyar da hamsin suna yin sa live sai kuma alhaji tsayyabu yusuf garga executive chairman na kanam local government ya ɗauki nauyin na nta jos network daga karfe 4 zuwa karfe 4 na asuba lokacin sahur kenan sai kuma na 54 sheikh ridwan akwai alfa radio shi ma live wannan ba maimaci ba ne? ok english station kenan wanda ake na asabar da lahadi sai gombe state media sun ɗauki nauyin shi ma gombe state media online tv suna yin sa live sai hukumar gudanarwa na sale radio abuja ko sel radio abuja wanne ne sel ne ko sale sale radio abuja ko wanne ne sale ne sale radio abuja daga karfe 9 zuwa 10 na dare allah ya biya su da gidan aljanna sai alhaji aa rano ya dauki nauyi a horizon radio dutse jigawa daga karfe 9 zuwa 9 da rabi na hantsi sai kuma kamfanin buwa food sun dauki nauyin na 58 zuwa na oh, ibrahim nambarin ɗin naku shi ne zuwa na 60 akwai sun dauki liberty tv station da liberty radio abuja sai tashar yanci kaduna na liberty tv station da takwas zuwa tara na safe liberty radio daga biyu zuwa karfe uku na rana sai tashar yanci kaduna daga biyu zuwa uku sai kuma wai wani minista da baya so a faɗi sunansa amma ba ni ba ne ya ɗauki nauyin yobe state television daga goma zuwa karfe sha ɗaya ina ji na gano wane ne duk yadda ya ɓoye allah sai ya tona asirinsa mun gane kuma ni na gane Eh, kuma in ya ji zai yi dariya ya san na gane shi sai na ƙarshe hukumar gudanarwa na map radio sun ɗauki nauyi daga karfe 6 zuwa 7 na yamma sai dai nambarin da kuka yi yanzu na karba a nan kun yi kuskure ai na san an yi kuskure da karanta na sa akwai kurakure a nan aka bani so a yi haƙuri da kurakuren sai an gyara gaba ina tambayoyi suke ka miko su waɗanda suka ɗauki nauyi allah ya biya su da gidan aljanna waɗanda kuma ba su da hali allah ya ba su ikon ɗaukan yi Allah kuma ya yawaita masu ɗaukan hidimar addini isar da saƙon Allah zuwa ga al'umma ciyar da marayu ciyar da mabukata da makamantansu duka waɗannan aikin alkhairi Allah yawaita mana masu irin yin su sai tambayo ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ji iyayenka ya albarkaci wannan wata albarkan cin wannan wata mai albarka amin ya hayu ya qayyum Allah ya ji kan magabatanmu gaba ɗaya insha Allah Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana amin ya hayyu ya kayyum Allah ya taimake ka Allah ya shiga al'amuranka amin ya hayyu ya kai wannan masoyina ne gaskiya na gode ko mi yattifa wannan ya ce malam ina da tambaya ya halatta in fitar da zakka da transfer ko sai dai kuɗi cash ya ji dan boko wai cash <laughs> Sheikh Abdulaziz Abdullah bin Bas rahmatullahi alai ya amsa fatawa na cewa ya halatta a canja kuɗi daga wani hali zuwa wani hali ko kuma a sarrafa kuɗi ta hanyar na'ura a ɗauke shi daga wani wuri zuwa wani wuri a cikin majmu'un fatawa nasa mujalladi na goma sha hudu fatawa ta 253 cewa halal ne ya halatta daga wani hali zuwa wani hali ya ce ba ma wai transfer ba ya halatta akwai bukata a canja kudin daga kudin wata kasa zuwa kudin wata kasa sannan ya ce ya halatta akwai bukata an fi so a ba mutum cash amma in ba shi kashi da aka yi ba zai yi abin da ya zama dole nasa ba ya ce ya halatta idan sayan abu a bashin ya fi muhimmanci a saya a bashi mutum ne iyalansa ba su da abinci za ka ba shi zakka dubu ɗari kuma kana da yaƙini iya da iyalai kuma suna cikin halin kunci in an ba shi kuɗin kuma ba a yi rashin sa'a ba zai je ne shirmen banza da kuɗin maybe ma sabon Allah sai ka sa a ji a yi cefa ne da kuɗin zakan dubu ɗari a kai abincin gidansa ya ce wannan yayi daidai mahaukaci ne za a bashi in an bada kuɗin zai lalata amma kaya ne bai da shi sai aka sayi kaya aka bashi wannan yayi daidai so ba sai kudin ba idan maslahar ta nuna sayan kayan ne muhimmi ya ce to ya halatta a saya saboda me saboda da Allah ta'ala ya kira waɗanda za a ba su zakka malamai suka ce ai ba cewa a ba su kuɗi ba sadaka ya kira kuma sadaka na ɗaukan kuɗi iya iya ɗaukan kadara Allah ya ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalimina wa fi sabilillahi wa ibn Allah wallahu alimun hakim wannan cikin suratu tauba aya ta 60 kaga Allah abin da ya fada sai ce innama sadaqatu lil fuqara'i bai ce innamal mal ba ko bai ce innaman nuqud ba ko abin da ya kama da haka bai ce innamad dananir aw adh-dhahabi wal fidda ba sai ce nama sadaka. so da haka idan maslahar ta nuna canja abin daga wani hali zuwa wani hali ne ya halatta na biyu kuma dogaro da hadisin da fiyayyen halitta sun sanar mai tura mu'adu bin jabal zuwa ga yaman ya je ya kira su ga musulunci kuma ga abin da zai karantar da su tun daga kalmar shahada zuwa sallah a muhallu su ya ce inna allaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim wannan hadisi ne muttafaqun alaihi a cikin sahihu muslim hadisi ne nan na goma sha tara ya ce allah ya wajabta musu sadaka a karɓa daga mawadata a bawa mabukata kaga sai ya ce sadaka bai ce kuɗi ba wannan ke kuma bayyana ya halatta a canja daga wani hali zuwa ga wani hali idan bukatar haka ta kama don haka idan ka tura masa transfer kawai ya ga dip to yayi insha Allah ta'ala matukar ya shiga account yayi acknowledging to ya yi. in kuma din ya makale a hanya ya yi kwana uku bai iso ba to har yanzu dai zakarka tana pending sai ran da ya dirka ya ce to yau fa ya dirka so in kuma ya dirka in bai dirkan ba dan adam dan najeriya mafiya yawa in bai dirka ba duk awa ɗaya zai maka waya ko text message ko whatsapp amma in kaga an wuni bai yi ba to kudin ya dirka to a nan kai ka kira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 wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha bima inna khabirun bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna suratun nur aya ta talatin da ta talatin da ɗaya Muhallin shahid Allah ya ce ka ce wa muminai wa kullil mu'minina ya hubbu min abusarihim muminai su rintsa su sannan kuma ya ce wa yahfadhu furujahum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 Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma amin ya hayyo ya qayyum tambaya ta ita ce menene sallar wanda baya iya rike fitsari daga masoyinka fantamin zamfara usman bin bashar <laughs> babbar magana fantamin zamfara <laughs> to masoyina ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani la Allah da kake so na don shi ina roƙon ya soka al'amarin da ya shafi yoyon fitsari ko kuma wani abu da ke fita a jikin mutum na najasa kowane iri da bai tsayawa ko mace matsayinsu ɗaya ne a wurin fatawa na malamai da wanda take ma samun fitan jini da yawa ko a lokacin da ta kammala al'ada ko abin da ya kama da haka wannan duka matsayinsu guda ɗaya ne sheikh muhammad bin sale al-uthaymin al-uhaibi at-tamimi rahmatullahi alai a cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni a mujalladi na farko namba na 438 ya ce matsayinsu shine za su yi alwala daga lokacin sallah ya shiga take ba za su yi gabanin lokacin sallah ba sai su yi alwala daga lokacin sallah ya shiga in suka yi sai su je su yi sallah a wannan halin ko da fitsarin yana diga bawalin ko baya diga in wani abu ne yana diga ko baya diga sai a je a yi sallah bi ma'ana ya tawadda'una inda kulli salatin za su rika maimaita alwala ne a lokacin yin kowace sallah ya gina fatawa dogaro da hadithin fatimatu bintu jahash riwaya na muslim rahmatullahi alai hadithi na 333 da ta zo wajen fiye halar ke cewa inni Atun astahabu kafiran ni mace ce mai yawan samun jarrabawa na al'ada da yawa daga karshe ce innama zalika irk. wannan gare ki ai wani abu ne da veins ke jawowa sai yake cewa فأمكثي ما كانت تحبثك حيضتك ثم اغتسلي فتصلي وتوضئي عند كل صلاة على اختلاف الروايات على أي حال سيتي كي وانكا سيكي لك ميميت الولايا ينكو وتصلى to wannan hadisi sai zama shine kashin bayan fatawan dukkan wanda najasa ke fita a jikinsa ya shirya ko bai shirya ba kawai zai yi alwala ne lokacin da lokacin sallah ya shiga ko za ta yi sai a je a yi sallah a wannan hali din kuma muna fatan Allah ta'ala zai karba don baya dora wa bawa sai iya abin da bawa zai iya wallahu ta'ala a'lam za mu tashi insha Allah darasi na hudu a cikin suratul nisa aya ta 80 da nawa ta suratu ali imran sura ta uku aya ta tamanin da nawa aya ta tamanin da hudu jazakumullahu khaira haka ne bismillah arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل آمنت ce amanna billahi na yi imani da Allah ko mun yi imani da Allah sai a yi haƙuri yau na faɗa ina maimaitawa ba ni jin ƙarfin jiki ne sosai ba ni jin daɗi eh, amin a kuma babu tafsiri tun tashi na da na fara tafsiri shekaru da dama babu tafsirin da ke ban wahala a duniya kamar na bayan la'asar kuma duk wanda suke aiki da ni ko a wurin sana'a ne sun san bayan la'asar yi juwali, time ne da ban cika abubuwa na magana ba Na kan iya magana tun asuba har a zahar zuwa la'asar bayan sai ce to a rabu da ni Yi juwali sai kuma bayan magariba time ne da na kan so in dan huta in kuma na wuni ina aiki to a wannan time din yana da wahala in ina hakaito abu su zo ko a yanzu karatun da ake ina daurewa ne da nake iya hakaitowa a karatu inda bayan magariba ne ko isha babu kokwanto a yanzu ba zan iya hakaito rabin abin da zan hakaito a lokacin ba <laughs> amma ban taba gaya muku ba <laughs> kuma alhamdulillahi Allah kuma yakan taimaka duk abin da aka gwada yin kuma sai Allah ya sa a dace ya zo alhamdulillahi taimakon Allah ne amma babu kokwanto yi juwali ɗabi'a ta na fi son ko darasin safe ko darasin rana ko darasin bayan magariba ko darasin dare amma tsakanin la'asar zuwa magariba a bisa ga ɗabi'a tawayi juwali ba lokaci ne na karatu ba sai don ya zama uzuri ne na ba yadda na iya so yau kuma kun ga an yi tafsiri na safe kuma tun da aka yi ban zauna ba har zuwa yanzu kuma na tashi a nan ɗin ina da wasu sabgogi manya-manya maybe har cikin dare to lokaci tun safen ba a hutawa so sai a yi haƙuri da abin da ya sauwaka amin ya hayyu ya kayyum kulka ce aman na billahi mun yi imani da Allah wa ma ilaina wa ma unzila alaina da abin da aka saukar a kanmu wa ma ala ibrahim da abin da aka saukar a kan annabi ibrahim wa ismail da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbat da kuma jikokin wa ma'utiya musa wa isa da abin da aka ba wa annabi Musa da Isa wannabiyuna da kuma annabawa min rabbihim daga wurin mahalicinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma raba tsakanin ɗaya daga cikinsu mu ce mun yi imani da wannan annabi ba mu yi imani da wannan annabi ba wa nahnu lahu muslimun kuma mu zuwa ga Allah masu sallamawa ne da mika wuya ne ai mu zuwa ga Allah mu musulmai ne mafhum tayyib kulka ce kalmar kul ɗin nan a wurin malamai na nahawo fi'ilul amr ne wa fa'iluhu damirun ne mustatirun takadiruhu man anta don haka ana kaddara fa'ilin wato fa'ilin shine subject of the verb sai ka kaddara subject na verb tunda ba a kira ba a wajen kaddara kuma sai a kaddara yu in an ce you wa ake kaddarawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kul ya rasulallah kul ya muhammad mafhum amanna billahi mun yi imani da Allah bai ce amantu billahi ba sai ce mun yi imani da Allah me dalili saboda yana faɗa a matsayin wakilin mu ne don maganar annabi yana wakiltan al'ummar da Allah ta'ala ya turo shi zuwa gare su ne ce sa aka ce kul ba a ce kulu ba wa in kana akwai yar uwarta mai kulu din ma bismillah kaga ya ka misali kulu لله وما أنزل إلينا وما wannan ayar za ta zaba cikin suratul baqara aya ta 136 yar uwar wannan ne kaga anan kul annabi ka ce can sai aka ce kulu to anan mun shiga ciki kai tsaye shine ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina shine bambancin farko anan wa ma unzila alaina waccar aya ta 136 a bakara da wannan aya ta 84 a cikin ali imrana suna da bambanci kwaya uku ne kadai wannan ta fara da kul amanna wacce ta ce kulu amanna sai na biyu anan wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wannan kuma wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima kaga a wuraren nan akwai bambanci ila ila sai wannan ala ala bambanci nawa na ɗauke su guda na biyu ne saboda duka abu ɗaya ne in kuma ka ɗauka uku ta zama bambancin hudu ne sai kuma ƙarshen ayar a nan da aka ce wan na min rabbihim can kuma aka ce wa ma utiyan na min rabbihim so da haka akwai bambancin nan sai ka ce an ce kulcan an ce kulu unzila alaina anan can unzila ilaina sannan wa ma unzila ala ibrahim a nan can kuma ila ibrahim ko sai na uku wan min rabbihim can kuma wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim mafhum tayyib so waɗannan bambancin su ne abubuwa da suke kama a ƙur'ani in kana tilawa in baka yi hadda mai kyau ba to in ka zo sai su ruɗa ka eh, in ka zo sai su ruɗa ka shi san kana son tilawa Allah ya sani har yanzu ina mutunta tilawa ta tsangaya shi yasa tilawar tsangaya ka samu tsangaya gogaggiya akwai abin ke cewa wai fa idza hafista fa khammis in zaka haddace to ka maimaita sau 500 to akan yi maimaici ne don da karanta akan maimaita sau 500 in kai sau 500 zaka ga zama kaman dutse amma in ba haka ba to akwai magana to zai ga tilawar in kai sau 50 ka bari ko 100 ko 200 wani lokaci sai ka ga ta tafi a lokaci ya ja bari in ka yi ta kana samarta ba kana yarinta ba idan cefa ne ya zo shi yara suka fara yawa ka fara biyan kudin makaranta kudin hayan gida kudin cefa ne da kaza kaza to sai ga tilawan ana shan fama da ita mafhum tayyib da ka kulka ce amanna billahi wannan aya tana da muhimmanci tana karantar da mu muhimman ababe da suka shafi imani ne kuma in muna karanta mu rika muqarana da ayyukanmu mu mu ga shin mun dace ko ba mu dace ba kulka ce a nan kaga ya zama khitabun linnabi wa khitabun li ummatihi magana ake yi wa annabin mu amma by implication mu ma ana gaya mana saboda akwai khitabun linnabi wahadahu akwai khitabun lahu wa li ummatihi kaga gaman ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna ayar farko a cikin talaka kaga hukuncin ya shafe shi ya shafe mu amma ce aka yi ya ayu nabi amma duk da haka idan al'amarin shika ya faru da ita ake aiki me dalili don hukuncin ya shafe shi kuma mu mabiyansa ya shafe mu don haka ka ce amanna billahi na yi imani da Allah duk da an ce kul malamai suka ce al'amarin imani ba faɗa ake so a yi da baki kaɗai ba sai an kulla a zuciya saboda me saboda akwai itikadi bi ma'ana ba faɗan ba ana son bakin kai faɗa abin da ka riga ka kulla a zuciyar na zuciyar shine matakin farko bayan ka kullan sai ka faɗa da baki shine na farko mu ce amanna billahi mun yi imani da Allah Imanin ka da Allah yana cika idan aka samu ababe guda hudu a cikinsa idan aka rasa guda ɗaya to imanin ka da Allah ya tabu na farko al'iman bi wujudihi sai ka yi imani da cewa Allah samamme ne ba wani abu ne da babu shi ba Allah akwai shi kuma samamme ne na biyu al'iman bi rububiyatihi sai ka yi imani da rububiya ta Allah shine cewa Allah ne mahalicci amma rububiya kuma tana ƙetare wannan allah ne mahalicci kuma shi ne yake mulkan abin da ya halitta kuma shi yake sarrafa abin da ya halitta shi ne al'iman bi rububiyyatihi allah huwal khaliq al-mudabbir wa huwal malik shi ya halitta yake jujjuya mu yadda yake so kuma shi ne ya mallake mu dole imaninka da rububiya sai ka amince kai din nan mallakar allah ne idan kana kokwantan Allah ya mallake ka to akwai matsala a rububiya. kuma in kana kokwantan Allah bai isa ya sarrafa ka yadda yake so ba to akwai matsala a rububiya. sai imani na uku shine al'iman bi uluhiyyatihi sai ka yi imani da kadaituwar Allah cewa Allah shi kadai ne wahadahu la sharika kuma a nan ba wai a baki ba har a cikin komai sai ka amince da cewa Allah shi kadai ne kuma shi kaɗai ya dace a bautawa sai na ƙarshe al'iman bi asma'ihi wa sifatihi dukkan sunayen da Allah ya raɗa wa kansa su Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus da damansu sai ka san su ka yi imani da su cewa duk abin da Allah ya faɗa a cikin sunayen nan haka ne abin da ya siffata kansa da su a wannan sunayen babu kokonto haka ne to idan ka samu wannan hudu to shine amanna billahi a gare ka shine ya zama amanta ka yi imani da Allah a cikin guda hudu guda uku sai kayi tauhidin Allah a ciki guda ɗaya kuma babu matsala in kayi wa Allah tarayya da wani abu na farko shine al-iman bi wujudihi ka sai kayi imani da Allah samamme ne to Allah samamme ne amma na yadda aran ma ma samamme ne ai inda bai same za mu zauna shi muna karatu to ga anan babu matsala me dalili ka tabbatar Allah ya samu kuma ka san bayan samuwar Allah akwai wasu ababe su ma samammu ne amma sauran ukun nan al'iman bil rububiyya al'iman bil uluhiyya al'iman bi asma'i wa sifatihi wannan sai ka kadai tashi a cikin su gaba daya wannan tabbas sai ka amince bai tarayya da komai hatta a wujud dinsa wujudin Allah ba ɗaya ne da namu ba mu namu na wani lokaci ne amma wujudin Allah kuma babu farko babu ƙarshe saboda me saboda shine farkon kuma shine ƙarshen mafhum tayyib don haka kul amanna billahi in ka ce mun yi imani da Allah kullum ka tuna waɗannan ababe guda hudu na biyu wa ma unzila alaina imaninmu na biyu mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila alaina aka saukar a kanmu aya ta 136 kuma ya ce wa ma unzila ilaina unzila alaina shine saukan wahayi daga sama zuwa ƙasa da aka saukar da shi a lokacin da ake saukar da wahayin wa ma unzila ilaina ai ursila ilaina abin da aka aiko zuwa gare mu wannan shine bambancin tsakaninsu alaina lokacin saukan wahayin ko da ba ma duniya an saukar da shi don mu ne zuwa gare mu kuma abin da aka aiko zuwa gare mu muke aikata shi mafhum tayyib don haka wa ma unzila alaina abinda aka saukar a kanmu a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ce da abinda aka saukar a kanmu ko zuwa gare mu me muke nufi me muke nufi qur'ani amma kuma sai in ce qur'ani da sunna saboda in ka ce qur'ani malamai suka ce a wurin nan bai wadatar kadai ba dole sai ka yi tarayya qur'ani da sunna don a ayoyi da dama Allah ta'ala tabbatar da qur'ani da sunna din ya kira ta ko da wani suna

wannan za ta zama cikin suratun nisa'i aya ta 113 muhallu shahid mu ɗauki ƙarshen ayan wa an zalallahu alaikal kitaba wal hikimata sai ya ce Allah ya saukar maka da ƙur'ani da sunna shine alkitabu wal hikima so wannan dalili ne cewa sunna sauƙaƙƙiya ne ko ba dalili ba dalili ne saboda mai ai wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikimata wa allama ma lam takun ta'alam wa kana fadlullahi alaika abima kuma sai ce la khaira fi kathirin min najwahum so daka sunna saukakkiya ce me dalili wa an anzalallahu alaikal kitaba wal shi shine dalili shi yasa wa ma unzila alaina dole mu yi imani da an saukar da qur'ani an kuma saukar da sunna sai dai hanyar saukar da su ne da bambanci akwai bambanci tsakanin qur'ani da sunna shi qur'ani muta'abbad ne bi tilawatihi amma sunna la yuta'abbad bi tilawatiha ba a bauta da tilawanta sannan kuma qur'ani an saukar da shi ne munajjaman mufarraqan fi khilali thalathin wa na sana kuma kai tsaye qur'ani mala'ika jibril ke kawowa kuma wajibi ne a kiyaye jerin gwanansa da karatunsa mafhum tayyib don haka sai mu ce wa ma'un zila alaina imaninmu na biyu bayan imani da Allah shine imani da ƙur'ani da sunna na uku wa ma'un zila ala Ibrahim da abin da aka saukar wa babanmu annabi ibrahim shi ma wajibi mu yi imani da shi yana cikin ribar da mu muka ci a musulunci shine allah ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta 'ya'ya kasanta 'ya'ya tsakiyanta ma da 'ya'ya shine duk annabawa da manzanni da Allah ya turo babu ɗaya da muka karyata shi wallahi hankali mun samu zaman lafiya a ce akwai bala'in da ya wuce ka je filin kiyama ka tsaya gaba ga Allah ya ce ya ce ka karyata annabi ko manzona akwai tashin hankalin da ya wuce wannan Allah ya kalle ka ce ka karyata annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Muhammad babu bala'in da ya wuce wannan amma mu duk annabawan da Allah ya turo mun yi imani da su ba mu karyata ko ɗaya ba babu kwaya ɗaya da muka karyata kowa mun amince da shi Shi ne gatan da mu muka samu da babu wanda ya samu wannan gatan in ka ɗauki alyahudu sun karyata annabi isa da annabi muhammad duk da akwai siffofinsu a cikin littafinsu na attaura annasara sun karyata annabi isa duk da akwai siffarsu a cikin linjila amma mu sai muka ce dukkan mun yi imani da su don haka wa ma unzila ala ibrahim da abin da aka saukarwa annabi ibrahim shine abul anbiya baban annabawa me aka saukar wa annabi ibrahim aramma ba mu misali ɗaya ko biyu am lam yunabba bima fi suhufi musa mm. wa ibrahim alladhi waffa mm. alla taziru wa ziratu wizra waɗannan misalai guda biyu misalin farko cikin suratun najim aya ta 36 da 37 misali na biyu suratul a'ala aya ta 18 da aya ta 19 Allah ta'ala ya ce am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa Allah taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura kaga allam yunabba bima fi suhufi Musa shin ba a bashi labari da abin da ke cikin sofin musa ba sai ce wa ibrahim allazi waffa ma'anan shine wa suhufa ibrahim allazi waffa ne am lam yunabba bima fi suhufi musa wa suhufi ibrahim allazi waffa shine wa ibrahim allazi waffa kaga suhufi musa mudafun wa mudafun ilaihi ibrahim din nan kuma mudafun ilaihi ne wa mudafuhu mahzufun limadha bi zikirin muzafi wahid yakfi ambatan suhufi Musa ya wadatar ba sai an ƙara cewa kuma suhufi Ibrahim alladhi waffa ba saboda balaga da iya maganan Qur'ani don haka am lam yunabba bima fi suhufi Musa in ka zo tafsiri sai ka ce wa suhufi Ibrahim alladhi waffa Allah taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a na biyu ga suhufi Ibrahima kaga nan ya zo a cikin mudafun wa mudafun ilaihi din wa musa kaga anan kuma sai ka kira musan shine me shine mudafun ilaihi sai aka goge suhuf nasa <laughs> don haka ga zo tafsir sai ka ce suhufi ibrahima wa suhufi musa shine ma'ana can kuma an lam yunabba bima fi suhufi musa wa suhufi ibrahima alladhi wafa shine tafsirin saboda shi mudafun idan mudafun ilaihi fiye da ɗaya ne ambaton zafin kwaya ɗaya na wadatarwa ba sai an maimaita ba mafhum tayyib don haka sai mu yarda da suhufi ibrahim cewa allah ta'ala ya saukar wa annabi ibrahim littafi sunansa suhuf ba mu gan shi ba ba mu karanta ba amma mun yi imani da cewa allah ya saukar wa annabi ibrahim wajibi ne mu yi imani da wannan shine imaninmu na uku imani na hudu a ciki wa isma'ila da abin da aka saukar wa annabi Ismail a dukkan ƙur'ani ban san wata aya da Allah ya kira sunan wani littafi da ya ce ya ba wa Ismail ba a ko ka kana da shi a ma ga duba maybe na fi ka azumi amma dai wannan jerin ayar ya bayyana an ba wa annabi Ismail littafi saboda me wa ma unzila ala Ibrahim, ai wa ma unzila ala isma'ila ne da abin da aka saukar Ismail daɗinmu a musulunci in Allah ya faɗi abu ko bai mana tafsili ba ko bai bayani daki-daki ba mun yadda don ƙur'anin ce mane ya aiko annaba da manzanni a cikinsu akwai wanda ya laburta akwai wanda bai ba mu labari ba kuma mun amince so ya dai gaya mana ya aiko annabi Ismail mun amince ya ce mana kuma ya bashi littafi amma bai gaya wanda littafin ba ana wannan wani lokaci don a jarraba imaninmu ne a ga za mu tsaya musu ko za mu miƙa wuya mu dai mun ce wallahi Allah mun amince haka ne ka bayar mun yadda Allah ya aiko annabi Ismail a eh, ya ba shi littafi eh, e mai dalili wa ma unzila ala Ibrahim wa isma'ila wanda littafi ne wallahu alam don ba a gaya mana ba shikenan mun yi imani mu muce abin da aka gaya mana dai akan annabi isma'il muhimmi wanda malamai suka ce ya fi ambaton sunan littafi shine irin jarraba shi da allah ya yi ya kuma ci jarrabawa jarraba wadda a yau idan za a yi masu cin jarrabawa na duniya 'yan kaɗan ne allah ba mu labarin wurare da dama arama ba mu misali kwaya ɗaya ba. cikin suratu safat ɗaya ta 102 ya fara a kanta har zuwa ta 110 muhallu shahid ƙur'ani ya karantar da mu rayuwar annabi ibrahim da darasi musamman ga matasa a yau wajen bautarsu ga allah da kuma biyayyarsu zuwa ga iyaye akwai babban darasi da ƙalubale ne ga matasanmu a yanzu matasan da ba sa iya mahaifiyarsu iya mahaifinsu wanki matasan da a wannan zamani ba sa zuwa gona matasan da a cikin wannan zamani ba sa ga girman iyayen a ce su yi su yi su bari ba za su bari ba to ta za su ci irin wannan jaraba da annabi rahim ya ci Allah ya ce Falan ma balaga ma a a sa'aya cikin suratu safat aya ta 102 a lokacin da ya kai as-sa'aya sa'aya shine ya dan dara kaman ya kai yana iya fita waje ya wasa ya dawo ka iya cewa yaro dan shekara 7 8 9 10 11 12 13 a lokacin da ya fi mannuwa da babansa idan yaro ya balaga ya kai 18 19 21 alakar takan ɗan ragu saboda ya zama more independent yana iya ɗan dogaro da kansa amma yara ƙanana da suka yi wayo shekarunsu ya ɗan ɗara wallahi in aka samu jarraba ko rasuwa ne ya fi taɓa iyaye a zuciyarsu saboda me saboda su ba su zama suna cin gashin kansu ba sun yi wayo kana ta recalling wasu time da kai spending da su kana ta recalling irin moment da kai da su a rayuwa na binne ya da wajen shekara goma sha uku allah ya gafarta mata ya jikanta saboda kusancin bayan da za a yi in farka a bacci ne minti uku a duniya ban tuna ba har yau ko ba zan kwanta a bacci ban tuna ta ba saboda me zan tuna ta ce min kaza abba abba lokaci kaza abba kaza ya faru to shine a saaya wannan gaba din yaro yana da cin zuciya annabi ibrahim ya kai annabi isma'il ya kai wannan gaba din qala ya ya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara babansa annabi ibrahim sai ce ya kai ɗana na gani a mafarki cewa na yanka ka kai ka ji babbar magana ba fa na aike ka gona ba kai neman shekara talatin a ba fa kai wankin mota ba ba fa wannan ba ba fa ka bada rabin albashinka ba Allah ya ce a yanka ka sai ce me ma za tara me ka gani saboda annabi ibrahim shine baban annabi ismail ismail shine dan ibrahim na farko shi kuma ismail shine abul arab larabawa gaba a duniya shine babansu daga cikin tsatsonsa daga cikin zuriyarsa aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ya abatif almatu umar ya kai babana don allah ka yi abin da aka umarce ka maɗin nan tufidul istigraq idan Allah ya ce ka yi dan wake da ni to bismillah aji a yi dan wake da ni in Allah ya ce a yi goruba ne da ni a yi in Allah ya ce a yi ƙarago da shi ya ce aje shi ne maɗin babana in Allah ya ce ka yi ƙarago da ni a ɗauki yadda ake ɗaukan gyaɗa a cire man a duk kasan dai matakan ko to in ƙarago Allah ya ce a yi da ni bismillah za ka same ni in sha Allah mina sabirin cikin masu haƙuri in yau <laughs> wa yake tunanin wannan da matasan yau kaga in matasan yau sai ya ce baban kai ni fa ina ga mafarkin nan ba akwai rudani a ciki baban akwai rudani wani ya fita gidan ba za ka ganin sa ba Allah ta'ala ce falamma aslama wa tallahu lil jabil lokacin da da shi Ibrahim da Ismail suka miƙa kai zuwa ga Allah ya kwantar da shi goshinsa yana taba ƙasa malaman tafsiri suka ce ya sa kan ismail goshi taba ƙasa don kada ya ga idansa lokacin da yake yanka shi saboda tausayi na uba da allah akwai jarrabawa a sa uba ya yanka ɗansa amma haka ya kwantar dai saboda imani da allah ma aslamu wa tallahu liljabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya Allah ya ce sai muka kira shi muka ce ya kai ibrahim ka gaskata mafarki ba ka yi musu ba imanin ka ci jarrabawa ɗanka ya ci jarrabawa kuma haka muke sakawa bayin musalihai allah ta'ala ya ce wa ku bi zibihin azim sai muka fanshe shi da katon rago aka ai turo rago daga sama cewa yanzu an fanshi ibrahim da me ismail da wannan rago din wannan darasi ne gare mu Allah da kansa yake ce mana inna haza lahuwal bala'ul mubin wannan fa bala'i ne mai bayyananne Allah da kansa ya ce bala'i ne bayyananne jarrabawa da Ismail cike nan malamai suka ce ba a tsaya mana magana akan littafinsa ba sai aka gaya mana akan me sakon littafin yake kunshe da shi shi ne sai aka gaya mana irin jarrabawa da annabi Ismail ya ci shi sa Allah ya ce wa isma'ila sai na gaba wa ishaq ai wa ma unzila ala ishaq ne da abin da aka saukar wa ishaq shi ma a magana mafi inganci na malaman qur'ani qur'ani bai kira sunan littafin da aka bawa annabi ishaq ba in kuma aran ba ya san wurin to bismillah duka matsayi ɗaya ne da irin na annabi ismail amma allah ta'ala bai kira ba kawai abin da ya faɗa a wannan ayo da aran ma ya kawo in ka ƙetare ta 111 ta 112 ya ce fa basharnahu bi ishaqa nabiyan Mina salihin saboda lokaci aya ta 112 sai yace sai muka masa bushara dawa bi ishaqa nabiyyan mina salihin da ainihin annabi ishaqa a matsayin annabi daga cikin salihai a ka'ida malamai suka ce da aka kira isma'ila tukunna ishaqa me yasa aka fara kawo isma'ila kan ishaq shin at-tartibu zamani ne ko kuma at-tartibul manzili shin an fara kiran isma'il akan ishaq ne don isma'il ya riga zuwa gabanin ishaqa ko kuma saboda darajar isma'il ta fi ta ishaqa malamai suka ce duka dalilai biyun nan sun tabbata dalilin farko isma'il shine wan ishaqa babansu ɗaya dalili na biyu darajar annabi isma'il ta fi darajar annabi ishaq babban dalili akan haka shine a cikin tsatson annabi isma'ila aka samu cikamakin annabawa sayyidul mursalina annabi muhammad sallallahu alaihi tare da cewa adadin annabawan da suka zo daga cikin isaka sun fi yawa a bangaren quantity amma a bangaren quality a cikin tsatson Isma'il aka samu annabi muhammad ya zama kuma shine shugaban manzannin duk duniya gaba daya shi yasa sai allah ta'ala ya dora shi akan dan uwan nasa tare da cewa dukkaninsu suna da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala annabi ishaqa shi ma ya haifi annabawa da dama a cikin tsazansa annabi isma'il Mamasa ita ce wa hajar wanda annabi isma'il annabi ibrahim ya aure ta a ƙasar misira ya wuce da ita makka wannan ya sa fiyayyen halitta har a zamaninsa idan zai je yaƙi da mutanen misira sai ce wa kwamandodin yaƙi da allah in kun je cikinsu ku bi a hankali da su aka ce mai dalili ya ce saboda kakannuna ne hajar daga can take wani lokaci kuma ya ce sannan kuma sirakanai na ne don mariya da ya same ta daga cikin ya same ta a matsayin baiwa sai ya ce kakannuna ne kuma sirakanai na ne so hatta a halin yaƙi sai ya ce da allah a ɗan tausaya a yi hangen nesa a ciki wannan ke bayyana ko da hukunci ake na shari'a alaƙa ta jini ko ta sarkanta dole ta kan sa mutum ya zama iya da tausayi da jinkai wannan ba laifi ba ne matukar wannan bai sa an canja hukuncin allah ba wal asbat da kuma al asbat wa yaqub ah, da kuma yaqub imani da abin da aka saukarwa ba annabi yaqub annabi yaqub kuma shine baban wa baban annabi yusuf mu duba cikin suratu yusuf akwai bayani mai tsawo akai shi ma qur'ani bai kira wani littafi aka bayar ba amma kuma shi yaqub din babansa shine annabi ishaq shi yasa ana maganan darajar annabta a wajen gado da sarauta ta annabta annabi yusuf iya cikin as-sabiqun al-awwalun shi yasa ake ce masa al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja kuma jikan jikan mai daraja annabi dan annabi jikan annabi kuma jikan dan annabi shi annabi yusuf dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi isaq annabi isaq dan annabi ibrahim ai kai ka san wannan gida akwai annabta <laughs> amma duk da haka za a gansu da tawali'u akwai humility ba ma irin sarauta ko mulki na duniya ba mulki ne na wurin Allah wanda yake divine mulki amma duk da haka za ka gansu akwai humility akwai bin Allah subhanahu wa ta'ala don haka wa yaqub da kuma annabi yaqub wal asbat da kuma al asbat al asbat jam'i ne na sibutun sibutun shine jika jika ta bangaren ya mace idan ka haifi ya mace sai ta haihu ta yi aure ta haihu to sunan wannan sai a ce sibutun ne naka shine al-asbat amma in bangaren ɗa namiji ne ɗanka ne namiji kuma ya aure haihu to anan sunansa ba sibutu ba ne shi mai ake fada hafid alama za ka yi ba mu misali a ƙurani wallahu wannan cikin suratun nahali aya ta saba'in da biyu muhallu shahid shine wa hafadatan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan hafada shine jam'i na hafid sai aka ce jikoki amma jikoki ta bangaren wa ta bangaren ɗa namiji sai a ce hafidun jam'i hafada amma ta bangaren ya mace sai a ce sibutun guda ɗaya jam'i kuma sai a ce me sai a ce asbat jam'u taksir in biyu ne kuma a ce me sibutan shi sa hadithi zo sibuta rasulillah hasan wal husayn an goge nunin dillil idafa saboda ya zama mudafun wa mudafun ilai mafhum tayyib so daga sai aka ce al asbat al asbat malaman tafsiri sun yi fassara biyu tafsirin farko al asbat yana komawa zuwa ga kanwa yana koma zuwa zuwa ga kan annabi ya shi kansa da 'ya'yansa. Ya'yan da suka fito a tsatsonsa sai a ce musu al asbat tafsiri na biyu kuma sune shu'ubu bani isra'il waɗannan manya-manyan ƙabilu na banu isra'ila su ake nufi so in ka ɗauka akan shu'ub ne na banu isra'ila in ka zo tafsiri to anan sai ka yi takadiri kamar yadda jamaluddin al-qasim ya rahmatullahi alayhi ya faɗa aya sai kayi takadiri takadirin sai ka ce wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa yaquba wa anbiya'il asbat sai ka kira ka kaddara anbiya sai zama mudafun wa mudafun ilai amma ka ce al asbat sune annabawa da suka daga cikin tsazan annabi ya to adan ba bukatan takadiri kawai ka ce al'asbat sai ka ce da jikoki wato annabawa da suka fito daga tsatson annabi ya ako mafhum tayyib ina ga lokaci yayi sai dai mu yi kwanan daji mu tsaya a tsakiyar ayar ko in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan wa ma'utiya Musa wa Isa muhimmin abu mu kiyaye imani imani da Allah shine na farko kuma iya da rassa guda hudu na biyu wa ma unzila alaina abinda aka saukar mana shine qur'ani da sunna na uku wa ma unzila ala ibrahima shine sufi ibrahim wa ma unzila ala isma'ila Allah bai ga mana ma dole mu imani ya bashi wani abu da ya saukar masa sai kuma na biyar wa ishaqa shine wa ma unzila ala ishaq dole mu amince shi ma an saukar masa wa yaquba na shida shi ma wa ma unzila ala yaquba dole mu yi imani ko da ba faɗi sunan littafin ba wal asbat ay wa ma unzila ala al asbat shi ma dole mu yi imani kaga imani akan me matakai ɗaya da ababe guda bakwai tare kuma da cewa ba mu kammala ayar ba za mu tashi insha Allah wa ma utiya Musa